murad muna a wannan masallaci mai albarka ta masjidin salafiya a wannan uwa ta jubal a garin a yau muna daren lahadi daren ina jin daren tara ga watan rajab a sha'aban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da daga ka zuwa madina shekara 1435 kuma shine daren bakwai ga watan jun shekara ta 2000 sanar da eh haka ne haka ne don waya ta nuna yau yau a laraba da haka na arabin daren goma na goma kuma daren takwas ga watan jun shekara ta 2014 miladiyar mai karatuttuka a wannan littafi na min hajjul mu'min har karatuttuka 63 yau shi ne karatunmu na 64 eh, shafi na 200 da ɗaya za mu eh? ya? mala ya ce mas'ala muna cikin bayani akan sallama mas'ala da almarul mamrur alaihi idan ya fara yin sallama mai wucewa ya yi wa na zaune sallama ko aka san haka amma madadin ya ce masa assalamu alaikum sai ya ce sabba sabbahaka Allahu bil khair ma'ana Allah sa ka gari da alkhairi kamar da ya barka da sami ya kawai gari lafiya ya ina kwana amma da ya ce assalamu alaikum sai fara da gaisuwa na al'ada aw bis sa'ada ko ce sabbaka Allah bis sa'ada aw ko ko ce kalla Allah ya kara maka garbi misali Allah kara maka nisan kwana madadin a ce assalamu alaikum wala ko kuma ce au hasha Allahu sunnaka Allah ya bunkasa rayuwarka au sabahul khairi ko barka da safe au masahul khairi barka da yamma au sa'ida ko lafiya eh, kwanciyar hankali au la'afiya ko lafiya watan dukul am watun daku inda al'ama ana furta wajen gaba garin mutane fil aryafil awaf suna amfani da kalmar aryafil awaf mecece aryafil awaf au ghairu zalika min alfaz allati yastamilu an-nas ma'ana wannan yana daga cikin dangunan lafazan mutane da mutane suke yi fil ada al'ada sawun da daya kana arabiya au ajnabiya ko da larabci ko da yaren da ba na larabci ba kayan sabahul khair da larabci sabahul nuri da larabci masa'ul khair masa'ul nur asbana bil khair wal adi adu wannan larabci ya ce ina kwana ina yi barka da safe barka da yamma barka da dare kayan wannan a hausance good morning good afternoon good night good evening duk guda gudan nan kai shi kaga wannan turanci ne to misali kun haɗu tun kafin yi maka sallama maimakon fara maka sallama sai bude maka da su ina kwanoni haka ko ina wunnai ko guda-gudai ba mai dace kai gaya masa falahu an ya turka jawaba ko bil kulliya ya halatta ya bar amsawa ma kwata-kwata ina kwana kawai yana zuwa ina kwana babu assalamu alaikum ya halatta ka ki cewa lafiya kawai kai shi kawai ya zo ina yi ne ya halatta ka iya amsa masa don abin da fi dacewa dama ya ce assalamu alaikum ina kwana ko assalamu alaikum ina yi assalamu alaikum good after assalamu alaikum guda guda duk su biyo baya amma dai a gama da assalamu alaikum kafin a shigar da barka da kaza barka da aiki da sauransu sai malai ce duk wanda ya zo madadi ya maka sallama sai ya fara maka ire-iren wani abubuwan ya halatta ki amsa maka bil kulliya kwata-kwata ina kwana babu magana ba ka ji ne shiru kai kurma ne shiru tababbe ne kai shiru ka gina an yanzu duka jawaba bil kulliya ka kwata-kwata ya bar karba amsa zajra lahu wannan tsawatarwa kenan da niyyar ya tsawatarwa wannan da ya zo ya fara masa wa'annan gaisuwan ba tare da ya fara sallama ba fi takhallufihi cikin sabawansa wa ihimalihi da sakacinsa assalam na yin sallama wa ta'diban lahu kuma ladabtarwa ne gare shi wani li da waninsa fil itina'i cikin kulawa bil ibtida'i bis salam wajen farawa da sallah kun ji wannan bayan kenan duk wanda maimakon ya zai fara maka sallamar musulunci sai zai fara rafka maka gaisuwa na al'ada to kana da zaɓi biyu zaɓi farko shi ne maka karanta kai ki karɓar ma gaisuwar kwata-kwata sai zaɓi na biyu wa yumkinu zai yi an yi ya mai da sallama bi tahiyyatul islam da gaisuwar musulunci wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala sabilil inkar bi ta ya musanta hakan da ya nuna kyamar kamar ya zai ina kwana sai ka ce wa alaikum ya zo ina ka wa alaikum ya zo barka da aiki wa alaikum barka da dare sun kace wa alaikum salam good morning sir sun kace wa alaikum salam good night wa alaikum salam ka kenan hakan da kai ka tana ta da shi ya dace sallama ne kafin ya sa guda guda kaga ba mama kina cewa barka da sabi suka ce alaikum salam suka ji asu muro ce assalamu alaikum suka ce alaikum assalam ya barka da sabi yawa barka a good morning good afternoon sai duka sai a gida to kun ji kenan zaɓi biyu da wanda ba a fara masa da sallama ba sai da yin na al'ada sai cikin zaɓi biyu da yakan yi amfani da shi mas'ala wata mas'ala idan marra ala jama'atin idan mutum ya zo wucewa sai ya ci karo da jama'a amma shinkafa da wake fihin muslimuna a jama'ar akwai musulmi au muslimin wa kuffar ko kuma majalisar musulmi daya duk sauran kafirai haddara a majalisar su ashirin sha tara duk ba musulmai ba sai ɗaya ne musulmi fa sunna sunna an yi sallima alaihi ya musallama wa yasidul musulmi na awul musulmi da niyyar musulman ko musulmi ɗaya su ashirin sha tara musulmai ne ɗaya kafiri daga ji assalamu alaikum wa rahmatullah kana daga musulman shakara ko ko a su kafiran ne shakara musulmin daya daga zo daga ji assalamu alaikum wa rahmatullah da dalilin musulmin kai kage da in kasa musulmi shi ɗaya za ka yi sallama haka in kasa mai sa a wurin da suna garwaye da wani ba musulmi ba za ka yi sallama ka kenan wannan yana so ya nuna maka ko da wani matsala ya faru in akwai musulmi a wurin ko ba gaba to ya kamata wanda ba musulmi ba ya ci albarkacin wa ina fata gari فعن أسامة بن زيد Dr. دليل مالا دكتور in ka zo wuri musulmai da wanda ba musulmi ba a garwai za ka yi sallama don an samu hadisi daga usama dan zai annan nabiya sallallahu alaihi wasallama rakiba himara annabi ya hau jaki himar jaki sunan sa qur'ani mufradi ya zo kamar masalin himari ya hamilu asfar ya zo jam'i ka annahum humurun mustanfira humur jam'insa sai jakuna حسن حمار ولكم فيها حسن وين لوك حمير والخيل والبقالة والحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير النبي يا أوجاكي عليه إكاف تحته قطيفة فدكية عليه أكر أكنسى أكر رقمي أجاكي إكاف إكاف a larabci ana iya ce masa barza'a birza'a ko birda'a da birza'a da birda'a da ikaf duk ma'ana ɗaya ne wani mayafi ne wanda ake shimfiɗawa a bayan jaki sai a hau yadda za ga wasu suna sawa doki irin ranar sallah sai ga sai an sa wannan shimfiɗi za ga galibi yana yalƙi-yalƙi za a shimfiɗa shi a bayan doki sai a aza sirfi a kan wannan shimfiɗi da wannan shimfiɗi da ake sawa bayan daba shi ne ka ta tahu ƙarƙashinsa katsifatun akwai wani abu katsifa kamar katsifa za ka yi ka ce katifa katifa haka katsifa katifa wani dolar dolar eh, za ka za yi sa kamar filo za a yi filo a yi dolar dolar sai a sa wannan dolar-dolar din a bayan dabba ina ba ta gane to wannan dolar-dolar din don wanda ya hau ya dan ji laushi ko da sirji zai sa ka yana kan sirjin zai dan ji laushi wannan shafari da aka sa a bayan dabba kuma ga sa a wannan sirji a kai don kada wannan sirjin ya rika cin gadon bayan dabba kaga akwai sauƙaƙa wa dabba ta sauƙaƙa wanda ya hau dabba to wannan kafifa din fadakiya mana daga fadak aka yi ko kabila ko gari yadda kana yin ka jiyaya ce yar dubai don daga can yar china daga can fadakiya na saba ce zuwa ga fadak wa ardafa a usama bin zai sai annabi ya goyi usama dan zai a bayansa akan wannan jari wannan ya nuna annabi ba a girman kai yana goyo akan dabba kuma ya nuna halaccin goyo akan dabba idan dabbar za ta iya ina fata an gani to yanzu fitan nan da annabi ya yi da usama dan zai akan me jaki ina za a je wa huwa ya'udu sa'ad bin ubada annabi yana so ya je ya gaida sa'ad dan ubada fi bani al-haris ibn al-khazraj a kabila bani haris ibn al-khazraj wa zalika qabla waqa'ati badr wa wannan ya faru kafin a yaki me badr hatta marra fi majlis sai annabi ya zo cewa ya samu wata majalisa fihi a majalisar akhlaqun akwai mutane a garwaye minal musulmi na wal mushrikina daga musulmai da mushrikai mushrikan abadatul awfad masu bautan gumaka wal yahuda yahuda ya ce abada abadata kenan masu bauta da yawa qur'ani ya zo man la'ana humul la wa ja'ala fihim al-qirada wal khanazira wa abada al to kun ga manzo Allah ya zo cewa zai je da Usama dan Zaid ya zo ta majalisa ya samu mutane a garwaye akwai musulmai akwai kafirai masu bautan gumaka biyu akwai yahudawa uku akwai wani shugaban munafikan duniya shine wafihim abdullahi ibn ubay ibn salul kaga wannan kamar hazin bara kaga hazin bara idan almajiri ya dauko kwano ya shiga layin hajji za ga abu kala kala kwano za ga gyada za ga wake za ga farin masara jan masara dawa gangana to kaga wannan majalisar da annabi ya zo akwai musulmai daya akwai maguza masu bautan gunki biyu akwai yahudawa uku sannan ko akwai shugaban munafukai abdullahi ibn ubay ibn salul kaga a cikin wannan kashi hudu kashi ɗaya ne mai kyau musulmi musulman to annabi yana zuwa wafi abdullahi ibn ubay ibn salu akwai abdullahi ibn ubay ibn salu wa fil majlis a majalisa akwai wani musulmi abdullahi ibn rawaha ɗaya ne cikin fitattu ko mawaƙan annabi abdullahi ibn rawaha eh, baitin fa ta ku ainaya برضا الله نالا يدع ملحد في الدين ليس بمرشد فلما غشيت المجلس لوجل للي بمجلسه حجاجة الدابة أبن gaji أنت حجاجة أقول حجاجة دع الحمزة هذا هذا عذب القرآن صائغ شرابه وهذا ملح أجاج لا الحمزة لا قرآن يزود من الحمزة أجاج قربة الشروع ننكما بيزود الحمزة بدا عين أجاجة إذا أكت أجاجة دا عين shine yana daukan kura yana daukan hayaki ina ba ta gani hayaki za ka ce ujaja kora za ka ce ujaja oh, to na nan kora ne ka san jaki ko rago haka ka san ka kwanta a ƙasa sanin wani lokaci ga sun karkaɗe jikinsu har da kan ka sai ga kora yana mai to a jakin annabi ana zuwa wurin annabi sai ya tsaya mu'allin shayi na kawo na hadisin kaga da annabi ya zo wajen ya musu sallama an gane ku da ya musu sallama sai yana kai musu wa'azi sai jakin annabi ya kakkaɗe jikinsa sai kura ya turnake wannan majalisa shi da kenan fala ma gashi ta majalisa wajen jina yau lullube majalisa ujajatu dabba kurar dabba dabba khamara khamara abdullahi bin ubay an abdullahi bin ubay ya rufe hancinsa in an ka ji khamara ya rufe ko ba gaba ai ana ke cewa kallabin da mata suke same khimar khimar wal yadribna bi inna khumr khimar kaga don me aka kira sa khimar dama da abu khimar lillibewa ina ba ta gane shekana yasa na khammara abdullahi abdullahi ibn ubay rafi rufe ya rufe hancin sa khammara ana ga kira giya da alhamru li'annahu yakhmiru alqalb an kira giya da khamru domin yana lullube zuciya sai mutum ya zama farka da yake zuwa sai ga mun tsaye yake daga ga yana zuwa ya hawa abin da baya zuwa sai dauka zuwa yake sai ya tsaya bakin kwalta yana jiran babu ya zo wannan ce abdullahi ibn ubayi sai ya rufe anfa wa hancinsa bire da yi da mai da mayafin da don kada kura ya shiga hancinsa sun makala sai abdullahi ibn ubayi ya ce la a alaina ka la to tughabbiru daga gubban ya sai fasara maka ujajatu dabbat la a alaina kada ku tayar mana da kura yanzu da ba annabi ya gama isawa annabi yana kan zuwa wurin su sai jaki annabi ya tale kura sai abdullahi ibn ubay ya rufe hancinsa ya gane annabi zai zai musu wazi ne sai ce la tughfiru alaina kada ku tayar mana da kura eh ku bar mana wurin kar ku tayar mana da kura fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam kama Allah shi na kan sai annabi musu me sallama kuma a wajen akwai abdullahi ibn ubay ibn salul akwai lokacin ma bai musulunta ba akwai maguza masu bautan gunki sannan kuma akwai yahudawa amma kuma akwai musulmai su abdullahi bin rawa har annabi ya musallam ko duka wani abun ya faru a madina ne balle wani zai ce maka an shafe don su abdullahi ibn ubay duk a madina annabi ya je tar da su yahuda duk a madina annabi ya je tar da su yasa kan qur'ani duk ayar da ka ji ce kul ya ahlul kitabi to madaniya ce ba makiya ba da a madina babu ahalar a maka babu ta ne wanda ke insha Allah ta'ala akwai daura da zamu shirya babu maki gobe za mu fitar da sanarwa in mun karatu akan yanayin yadda za yi wannan daura don muna so a yi kafin ramadan da kuma yadda za shiga daurar da kuma adadin kwanakin da za shiga da kuma irin han'au da za a cire na wannan daurar insha Allah a wannan lokacin sai manzo Allah ya musu sallama tun ma wakafa sai annabi ya tsaya fa nazala ya sauka fa da'ahum ila Allah sai kira zuwa ga waye Allah wa qara alaihim alquran ya karanta musu me alqurani yana fas nasiha yana musu nasiha fa qala abdullah ibn ubay ibn salul sai tafsir munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul salul kakanka ne ko kakan kakansa kawu sai an kaga ko kai ke cire ka cire mu kunya jami'in gurin ko a yawa ka daga hannu ibrahim na a tunda ka daga sai ka faɗa ne ko ta turi ma kawai ka ce salulun man eh? kakansa ko kana da ja ne abdullahi ina akwai mai ja ciki da waje da gano ba da kuna da ja ne ba a waje ko kuna da ja malam a kana da ja ka canza gane shi malam ne ba ka turi ba ko a ba zai mutu ba ya sana albarka shi suturin ba ya magance marwaci aha to akwai ja abdullahi dan shi na sunansa ibn ubay sunan babansa ibn salu sunan mamarsa eh, malamar salu salu na sunan mace eh, abdullahi ibn ubay ibn salu eh, to a majalisun akwai abdullahi da dan ubay dan salul sai abdullahi dan salul ya ce wa annabi ayi almar'u ya kai wannan mutum wa yana ga wa annabi la ahsan la ahsana min haza ba abin da yafi wannan kyau eh amma da sharadi in kana ma ta kula haka ne abu na kake faɗi gaskiya ne ba za tu zina fi majalisina ka daina tutar da mu a majalisina na daya jakinka ya samu na kura na biyu kaga ka dame mu da wa'azi warje ila rahlika ka koma matsuguninka man ja ka minna duk wanda ya zo wajen ka cikin mu in shi ya je functions alaika ka ba su labarin wai na gonda kai zai fara ka ga abubuwan mu ne ma ba ko ga majalisa kai ka zo kana da mu saboda haka in kana zo kyautu za ka je duk wanda yake bukata ya zo to kaga raddin abdullahi eh, ibn ubay ibn salul sai mai sunansa abdullahi bin rawaha shi ma zai radi kenan duk inda ake in akwai wanda ba kai ba ya yi radi wa musulunci sai kai ma ka yi raddi sai abdullahi bin rawaha ya ce igishi na fi majalisina ya annabi ka rika lullube mu a majalisa duk inda lokaci daga muna majalisa ko ba buɗe ka zo ka lullube mu ka bade mu da wa'azi hmm. fa inna ne ibu zalika mu muna son haka eh, fastabbal muslimuna sai musulman suka fara zagin juna wal mushrikun da maguza wal yahuda yahudawa eh maguza da yahuda suna cewa ba ma so musulman suna cewa mu muna so su wajen ba ma so su ba muna so hatta hamu ayi da wasabu har sun himmantu ayi da wasabu su ba wa hammata iska asalin ta watsabu su yunkura mana sun so su ba wa hammata iska a kai duka a kai naushi a kai bulo ba na gini ba na hannu to amma don ka san musulunci addini ne na zaman lafiya ba a kan zage fadar ba kuma kan fadin gaskiya to falam ya zalin nabi annabi ya gushe ba yau kuma yana ba su Eh, ku musulmai ku yi haƙuri ku yahudawa ku mushrikai ku yi haƙuri har ya lafaɗa da su yana ga kar zuwansa ya sa su faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma rakiba da abata wasu ya biya hau dabbar ta da khala ala sa'ad bin ubada sai iso gidan sa'ad dan wannan ya nuna maka kana iya tsara wani ajanda kana tafiya sai wata ajanda ta faɗo ana iya amfanuwa da wani me ya fitar da annabi da zuwa zai da mara lafiya sai ya ga majalisa ya kamata ya musu wazi ya wuce sai ya dan to kaga ko da ma ba ji wazi ba an dan da jijiyar wuya to kaga dai ai an dan bude kofa ko kuma an dan kawo yakin cacar baka to in wani ya je zai ba da labari sai wani ya ce to bari ni ma yanzu ya neme shi ji irin magana don ya kare ta shi to gari yanzu ya ji magana sai ya musulunta shi ne sai manzo Allah da ya zo gaida sa dan uba da da sai ce ai sa ya sa ai ana ya sa da harfin lidar alam tasma ma qala abu khaffa shi baka ja ba abin da abu khaffa bai ke ta abdullahi ibn ubay yana cewa kare sai ta ka majalis yuridu annabi yana nufin abdullahi bin umar qala ya ce kaza kaza qala sai sa'ad ibn ubada ya ce wa annabi ko ufu anhu ya rasulullah ya annabi kai masa abuwa wasfa ka yafi ya rasulullah kai masa abuwa kuma ka me kuma ka yafi kaga shi abdullahi ah, shi sahabi ne na annabi kuma ɗalibi ne na annabi ashe annabi ya koyar da su ya biya kawai shi annabi ya bada hakuri wa masu sada shi kuma sa ibn ubada yana baiwa annabi hakuri fa wallahi na razu da Allah ya annabi laqad ataka Allahu allazi afaka Allah ya baka abin da ya baka na gaba yayi gaba na bayan sai sun tarhula Allah ya baka abin da ya baka na annabta a annabta ma kai ne babba khatimul anbiya wa imamul mursalin kuma shine ma abocin shafa'atul azam kowane annabi zai ceto amma ceto ne galibi ɗan ɗaya amma annabi a ranar kiyama sai ya ceto dozin ɗaya ceto sai ya yi daban-daban guda goma sha ceton farko shine ma a yi hisabi a saurari karar ma gaban Allah sai annabi ya nemi ce shekara dubu hamsin Allah bai cewa kowa uffar kuma ana tsaye ana jiran ba a zaune ba ba a kwance ba shine a ce mu samu wannan ya roga a yi hisabi mu samu wannan mu samu wannan ceton farko da annabi zai roga akwai ceton da zai shafi yan wuta a dan rage musu azaba dan wutan wannan al'ummar annabi zai ce ya Allah a dan rage musu azaba su wasu an bora su akwai yan wutan da kuka kacau kadin ma a wutan za a cire su a dawo da su aljanna akwai wanda a aljanna annabi zai roƙi Allah a sake lifta shi a ƙara masa girma don aljanna ma gwamnati ne kowa a aljanna ba kowa shugaban kasa ne yadda ka zo goodluck yake shugabanci a najeriya ko ba ga suna jani da aka da mulki to haka a can a aljanna kowa shugaba ne to an ce talakan aljanna shi ne wanda girma aljanna ta duniya sau goma akwai ma'aikata ya zufa alayhin na mukhaladun gilmanin lahu kaza kaza to yanzu dan kurkurin gwarnan na ma da gwan kai doka kaga najeriya da shugaban ƙasa sanin jiha da gwamna lakan gama ba da samu sannan kuma ga kasu ga bulama ga mai unguwa ga mai gida ga uwar gida ga ɗan fari tun duniya goma a ce ba mulki ƙorani ma fada ya nuna gidan aljanna ba wani white house ne eh, kari shi ne white na asali ba white wanda shi black ba tun da allah ta wa'i za ra'aita samma ra'aita iman wa mulkan karami kabila daga in ka hangi jana za ka ana zuwa mulki injiniya kan yaso duk za ka ji a jakar da damu duk za ka ji insha Allah kawai dai kai dai kawai a haɗu a leman sunnar annabi kullu ummati yadkhuluna al-janna sai ta mana ba ba'ani to haka aka yi a wannan wurin sai abdullahi a eh, sa dan mubarak ya annabi Allah ya baka abu ne ba. baka sharraka bi zalika Eh, ko ka ce yana bakin ciki da haka ba za ne fa'ala bihi mara da shi zan ga yayi abin da yayi shi zan ga yayi abin da yayi dan shi Abdullahi ibn Ubay abin da sai kowa gaba da Annabi Allah ji kan ado bayar yanzu aka ana mitin nan waye zai karbi kujerar sa gobe a nan to yadda aka yi sarkin Madina ya rasu sai aka yi zaɓe irin masu zaɓen sarki daga zaɓe abdullahi ibn ubai ibn salu to sai aka yanka ranar rantsar da shi a matsayin sarki da ba su sanda sai kafin nan sai Allah ya fanta ma masa bukatar ya warware masa sai annabi ya kaura daga maka ya shigo madina sai yan madina tun da sai suka ce tun daga khatimul anbiya wa imamu mursalina a annaba shine shugaba to wa zai shugabanci madina in ba shi ba za ka ce to kai ka ya guri dogare a ya guri wannan mulki ya gare sai abdullahi bin rawaha kullum ya kalli a da ziransa ya faci na ga da za shi Allah ja zamanin sarki saunawar eh, ka lafiya ya kame martaba tashiwar ka lafiya to zo a nan ya rusa masa wannan shi ya sa shi ne babba a gaba da annabi ko kafare ba su nuna ko da shi ake sallah da annabi kuma annabi ya sha ba su mukamai fa don a dan lallace zuciyarsa wani lokaci ma za a nada ta ja isro da kafirai in ya je sai kira shugaba gabanin nasu a dake ta wala kafiyar sai ya ziga su kuma annabi ya gari amma ga ake lallabawa ya rasu na lamu kashe shi ta da ce a'a Allah ya hana ni kashe masu sallah haka kai ta zama da shi har tare da lafiya ya faɗansa ya zai ce ya rasu lalla ka yi addu'a wa babana garuwa sai ya samu lafiya annabi karbi ruwan da hannunsa mai albarka ya toba yawunsa mai albarka ya addu'a ya albarka amma da haka kawo masa har ya ɗauka zai sha da ya ruwan addu'a ne sai ta amma da bai na kawo ruwan sai ya ce ya eh, annabi ne maka addu'a sai ya watsar da ruwan da kwami duk ya yar ya ce da ka zo da fitsarinsa wanda da ka zo da ruwan ruwan addu'ar annabi wanda ka zo da fitsarin mahaifiyarsa amma ya zo gaba annabi na shaɗu ya naka da rasulullah eh. fa'afa an wa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya masa afuwa wani hadisin domin wanda rai na daya a gasar rawar bukhari hadisi na 6,254 a tsaye kaifa ya raddu man gina lahu ya raddu man gina lahu ya zai mayar ne duk wanda aka ce masa inna fulana yukri uka salam fulani yana karanta maka salam shi kenan bari mu abu lalle wani yana karanta maka sallama ya dace yujibu bi kauli zai amsa da fadin sa wa alaihi salam wa rahmatullah an zo an gaya maka saturi ya ce mu ce maka assalamu alaikum zai ga ce wa alaihi salam wa rahmatullah ko na ce wa alaika kai daga ka wa ala saturi assalamu ya halatta شنو ايه يقول عليك وعليه السلام قالك كيف كان شيء سلم فراشد رضي الله عنها ان النبي قال لها النبي اتو عائشة ان جبريل يقرا عليك السلام ملائكه جبريل انا كان تامك سلم ايش اجي امك السلام عليكم فقال ستة وعليه السلام ورحمة الله أخرج وجه خالد وخالد وصل صور جود أبو داود أصنع حديث عن أبو بيد الأريد وروى أبو داود أن غالب قال inna na julusun bi babil hasan muna zaune a kofar alhasan. is ja a rajulun yawon tafiya faƙala sai ce haddasa ne a bi an jaddi ƙara ba a a bi ila rasuwa faƙala babana ya aiki ne wajen annabi sai ya ce itihi faƙara hussala ka je wajen sarkaranta musulun ƙala sai ce fa'ace tusi na zomata fa qultu sai nace inna abi yakra'uka sala yakra'uka sala lalle baba na yana karanta maka sala fa qala sai ta alayka wa ala abika sala kare ka da babanka amince ta mata gare Wai da mara bi majlisin fihi ahli sunnah wa ahli bid'atin idan mutum ya zo majalisa ya kai shinkafa da wake akwai yan sunna akwai yan bid'a yan bid'a tafiyar kamar masu kafurta mutane su ma yan bidiyar ne kaga kawari na kafurta mutane duk shi ana kafurta mutane awul mu'tazila ko ya zo majalisa akwai wa mu'tazilawa awul rafida ko akwai rafida dangin shi'a awul jabriya ko yan jabriya ba ma wani wani ya to jagoran zamanin jibir ne jabri wa zai ga mana jabriya nan wani irin kungiya na to ya suke bilo na'am ba su ba ne na'am sun balle a gaba sun gadiriya to yaya suka yi suke yayi bambancin da gadiriya shayi shayi na allah biya kenan kana magana ana magana ka shine aljabriya a kishiyar wancan su alkadriya babu gaddara su aljabriya daga ijibar da abin da ka yi dole ne allah ya saka dole ka yi in ka gan shi a jirgi a dole ne allah ne ya da shi ya gaddara ya da shi don da allah bai so ya je ba da sai barci ya makara ya jirgi ya tsari wadda gida sun ji al-insan majbur dakhala bi majlisin ko mutum ya wuce a wani a wata majalisa fi zalama akwai azalimai wa adul da adalai aw bi majalisa ko majalisa da fi fusaqun wa salih akwai fasika akwai salihai aw salih ko da salih dai ne a wurin aw mara bi majalisa fihi nisa'u ko ya wuce majalisa da akwai mata walau shabat ko da matasa ne yan mata wa rajul da mutum da mutum daya alqa alaihi wassalam wa nawaman a hasabi zai ba mu sallama amma sa wanda ya cancanci sallama ne mal hikima fiftida'i safir me hikimar cikin karami ya fara walmar da mai wucewa walkali da mutane kaɗan bisala me ya sa ce karami ya fara wa babba mutane kaɗan su fara yi masu yawa sallama جاءت الاحاديث بابتداء هؤلاء بالصلاه حديث يا زو ان السنه لا تسفر الصلاه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي قال يسلم الصغير على الكبير annabi ce karami ya fara yi wa babban sallah wal maru wuce wa nazar wal qalil kadan alal kafir wa mai yawa wa an qala rakib alal wal qalil ala al kathir fama al hikmatu fi dhalika to me hikima da ya sa ka ce karame fara babba na kan abu hawa ya fara wa na kasa mai tafiya da zama sanin kuwa kaɗan su yi wa mai yawa al hikma hikima anna taslima safir lalle sallamar karamin li ajli hakkin kabir don hakkin babban ne da ana umira bi tawqiri don an umarci karami bi ya girmama babba wa tuwakkiru wa da kai gare shi da aka tunda shi aka ce girmama babba sai karami ya fara wa babba wa taslimil qalil don haka sallamar ko wanda suke kadan wa masu yawa li ajli haqqil kathir don haƙƙin masu yawa li'an haqqahu azan domin haƙƙin masu yawa ya fi yawa ya fi girma wa taslimin ma sallamar mai wucewa ba li shubihi bil dakhil yanzu ya yi kama ne da mai shigowa a da ahalin manzil ga wanda suke gida ai mai shigowa kuma shi zai sallam wa taslimin rakib sallamar wanda yake kan abun hawa wa wani yake tafiya da gaba ne Allah da kabbara bil kufri don kada ya girman kai sai ya jana kan abun hawa fa yarju ila tawazu fa yurtaw ila tawazu sai aka dawo da shi ya kaskantar da kai ya fara sallah wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi yace hasudu ma fi hadha al-hadith abinda yake faruwa wa hadisi annal maqtula lalle wanda aka ɗaukaka wanda aka ɗaukaka wani akan sa bi nau'in a wata nau'i ma yi gawul fadu ya fara yi wa wanda Allah ya ɗaukaka a kan sa sallam wa qal mazri mazri yace amma amma amrun rakib amma abin da sa ka umarci wanda ke da kan abin hawa min az-zahwi ko allahu hazal fadilati kuna zalle fali anna lahum mizyatu dan yana da fifiko an mashi da mai tafiya da kafa fa awwada mashi sai ga canza mai tafiya da kafan bi an yi abda a rakib wanda ke ka hawa ya fara masa bisa da sallama ihtiyadan ala rakib don kulawa da wannan ihtiyadan ala rakib domin a ah, ah, ihtiyadan ala rakib don a samu daga wanda yake kan abu hawan mina zahawi da kaskantar da kai allo hazan fazila ta ne sorry da halar rakib ga ana kwadaitar da wanda yake kan mai abun hawan da kwadaitar wa halar rakib a abin da wanda yake kan abun hawan mina zahawi ana kwadaitar masa mai kari zahawi kari ko jaka a ce masa an lau hazal fadilatai an cewa lau haza ina ma da ya lashe fadilatai ne falala biyu ina ma ya lashe falala biyu falalar tafiya ka abun hawa da falalar sallama tunda Allah ba su a duniya ce ya hawa abun hawa ina ma ya nemi na lahira ya fara sallama wa malmashi ma mai tafiya da kafa wala mai tawakka alka'id min min shar wanda wa malmashi an ce mai tafiya da kafa yi na zaune sallama ko to abin da ya sa ce mai tafiya da kafa yi na zaune wa malmashi mai tafiya da kafa fala mai tawakka eh, eh, fala mai tawakka alka'id minu fala mai tawakka bai eh, natsu alka'id minu wanda ya zauna daga wurin minan sharri tsira daga sharri ba zuciyarsa bai kwanta yanzu ko da kana zaune wani kawai yana zuwa gab gab gab a za ka riga kallon san ba san me zo yi ba ba mamaki ya zo ya naushe ka ne ko ya zuwa maka maji zai ga ana kallon ka to abin da za ka ce na mai zuwa ya yi wa na zaune sallama wa mal ma sha ma mai tafiya da gaba la mai tawakka alqa'i minhu wanda ya zauna bai na tuba من الشر للشر ولا سيما مصمما اذا كان راكبا يلا كعبا او بيسمي يزو da shi فاذا ابتدا في سلام يقال ما سلم يا نور ما يزو da lafiya السلام عليكم يا نور بيس ام من منه يا امن تبشي ذلك وانا وان نزل كما يا باس نتو جوجا او كقول انا في التصرف لو مشكن صرفات الحاجات اشكم بقاتو imtihanin akwai kaskanta da kai fasara da kai sai zaunto ga na zaune maziyatun yana da bambanci fa umira bil ibtida ta ka umarta a fara musulma assalamu alal mushrikin wal kufar sallama wa mushrikai da kafirai sabaka daga ya gaba daga gare ka an alim da ka sani ana wula juzu ibtida al yahud wa nasara bai halatta ba fara wa yahudu da nasara da tahiyyatul islam da gaisuwar musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala rajihi magana rajihi bai dace ba wa yajuzu an yakuna lahu ya halatta ya gaya musu ayyata yadda kowane irin gaisuwa da daban misali assalamu ala man tabaraka aw assalamu ala man tamassaka bil haqq aminci ya tabbata ga wanda ya yi shirya aminci ya tabbata ga wanda ya riko da gaskiya aw ko kuma ya ce sabahul khairi su ba musulmai ba barkan ku da safe barkan ku da yamma barkan ku da hutawa wanda ya dace fara musu da shi aha sai ya ce sabahul khairi au masawul khairi au khairi au khairi amal kuffar wal mushrikin amma kafirai da mushrikai faqad ja fi hadith usama bin zaid ya zo hadith usama bin zaid radiyallahu anhu fil bukhari ya zo sahih bukhari wa qad sabaqa ya gabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama sallama ala qawmi annabi ya yi wasu mutane sallama fihim mutane na a cikin su akhlaqun sun garwayu eh, a garwaye suke mutane akwai kafirai a kuma su من المسلمين والمشركين من المسلمين واليهود والمشركين وجاء ابي هريره المنع من ذلك to kaga ta garwai suke ya musalama ya zo daga abu huraira kuma an hana haka alman an hana min zalika daga wannan ya zo a ruwayar abu huraira hani akan yin sallama fi haƙƙin yahuda haƙƙin yahudawa wan nasara da me da nasara haƙƙin yahudawa da nasara falkufar aula to kafirai su suka fi cancanta a ne allazina laysa lahum kitab wanda ba su da littafi aula bil man su suka cancanta ma a hana yin musalli ala qabri ibn jarir lamu yace la bai na hadisi usama babu sabani da na hadisi usama wa hadisi abi hurairah lian hadisi abi hurairah am da hadisi abu hurairah am ne wa hadisi usama khas fa yaqtasu bi man min hadisi abi hurairah da haka zai cebance hadisi abi hurairah ma iza kana ibtida'u da ghairi sabab in farawan ba tare da sabab amma ya akwai dalilin da yasa ya dace ka fara masa sai ka fara masa wala hajata min haqqin min haqqi subatin ba bukata cikin haƙƙin abokantaka au mujawara ko makota au mukafa ko tukuici au nahu zalika al murad abun nabi da man mana ibtida'u bis salam al mashru an fa an hana ka fara musallama sallama da Allah ya shar'anta an hana ka fara yi wa kafirai sai ka ta musu barka fa ma law sallama alai amma da ya musu sallama bi lafzin da lafzin da yaktazi khurujuhum an yana hukunta an fitar da su daga sallama ka ya kul kamar ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ko jaiz ya kama ka taba nabi lahi ragla yanda annabi rubuta wasiqa zuwa ga iragla wa ghairihi da wasu wasunsa an buɗe wasiƙa da assalamu alamani ta ba alhuda aminci ya tabbata ga wanda bi shirya wa akhraja abdul razzaq amma mar an gata da qala assalamu ala ahli kitabi idza dakhalta alaihim buyutahum kai salama wa ahli kitabin kashi shiga gidansu Ka kace assalamu ala man tabaraka aminci ya tabbata ga wanda bi shirya wa akhraja ibn abi shayba an muhammad bin sirin mithlahu ومن طريق أبي مالك إذا da على in ka كانوا مشركين sallama. faƙul assalamu alaina wa ala ibadillahi salih fa yasabuna sai su yi tsammani annaka sallamta alaihi ka mun sallama ne wa kan sarrafta mun sallashi ba sani ba ka kawar da sallamar baka ba su ba dan ka ta assalamu alaina wa ala ibadillahi fa ya ala ta in ya kasance lihajatin don bukata bi khairi tahiyya ba tare da gaisuwa ba al na musulunci min tahiyyat ash-sharqiyya da gaisuwa na gabas wal gharbiyya da na yamma sabahul khair sabahun nur good morning good afternoon za ka kai musu wal aula amma abin da yafi an ya kula ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih aminci ya tabbata gare mu da bayan Allah na kai bai juzu assalamu alal kufar ya halatta ya salama wa kafirai idza kana wasu abu kawulul jamhur abinda ya zo daidai magana yawancin malamai walfar bambanci ana na ma'amuru na bi hajjiri ahalil bidai an umarci mu kawar buta ma'abuta bidi'a tazira launin don ladabtarwa ne gare su wa tazira minhu da jan kunnen su zai a ahalil zilma sabanin kafiran amana wagar waradat na hadis bi kafiyati raja ali hadisai sun zo da yadda ya dace a mai musalla ba an urwa aisha radina na kala aisha ta ce da kala ra'adu mina da yahudi ala sawa sawa ga na yahuda sun shi wajen annabi fa qalu suka ce assalamu alayka fa fahamtu a faqul aisha ta ce sai na fahimci sallama ce na ce alaikum assalam wal mutuwa ta bada gare ku da tsinuwa ta annabi mutuwa ta bada gare ku فقال سمحلا يا عائش هي عنك يا عائش فإن لا يحب الرفق في الأمر كله Allah yana son tausasawa cikin al'amura gaba ɗaya ya rasu da la'aulam ta suna ma ƙalu sai ce ya manzan Allah ba ka ji da suka faɗa ba ƙalu sassani bai ce bakar kultu alaikun aina ta alaikun abin da suka roƙa ya dawo kansu wani abdullahi umar qala idza sallama alaikum yahud idan yahuda suka musu sallama fa inna ma yaqulu adu dayan sai yana cewa assalamu alaikum fa qul ku ce da shi wa alaikum وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم الى اخر الحديث قلت سنه وهناك wajen akara ko ta fuska daban lahun gare su gaira ta islam wanda ba gaisuwa ne na musulunci kama ka an yakul kamar yin same su sai ce kai ba haluku ya kuke barkan ku da huta kai ba su ba bata ina kwana su sabahul khair barka da safe masawul khair barka da yamma wa khairu zare wa ba'd fa innaka tara zaka ana hunaka wujuha mutaaddida akwai fuskoki masu yawa wajen mai musu wajen musu sallah wa aula aulaha indi wanda tafi a wuri na inji mai wannan littafin an ya kula musulun din nasrani aul yahud musulmi ya gaba na tsare ko bai yahude assalamu ala man ittaba al-huda da haka annabi ya rubuta wasiƙa da shi assalamu ala man ittaba au ko ko ce assalamu ala man tamassaka bil haqq amince ta bata ga wanda ya riko da gaskiya au yaqul sabahul khair au masaul khair au as'ada as'ada Allah sabahakum Allah ya ba ku ta farin ciki a wannan safiyar wala yadkur rahma ah, wa in qurra ya fada halin lalura wa kana hunaka maslaha akwai maslaha a wanda aka fifita ya zo ma abu ne wajen wannan kafir fa yaqul ya halatta ya ce masa assalamu alaik wala yadkur rahma kar ya ambaci me sai da annabi ibrahim ya ce wa babansa salamun alaik sai dai rahma shi ne bai roƙa ba sai ce bana biyu amma an yi salima alaihi amma ya masu salama bita yi yasa islam da ta yi gaisuwar musulunci kuma ya san ba daidai zai mayar ba faraja abu ne fi an wa haramun ne a wa makaro bana biyu hulayar rarrafi allah wa anuwa ta rasuwa kala la sab da uli ya wa lan nasara bi sala kada ku fara ya yahuda da nasara sallama bai zalikitum ahadum in ku hadu da dayan su fi dariga hanya fasaru ila abiyaki tunkuɗa shi zuwa ga inda ya fi kwanci wannan ke amma an rabbi salami ala alil kitab amma game da mai da sallama ga alil kitab al Yahudu, wa nasara ba ta habal jamhur ila wujubi raddi alayhi mai da sallama wa alil kitab yahud da nasara kuna ji in su yi maka sallama mai kyau mala ya ce fa zahabar jamhur yawancin malaman duniya sun tafi ila wujubin rajali wajibi ne mutum kirista ne ko abu ne ya maka sallama mai kyau assalamu alaikum wajibi ne kamar ya masa abinda aka yi ta magana da fara ko wasu shi ne magana da yafi daidai ma ya ce saboda abinda zai zo min al na hadisai wa qala taifa wasu ko suka ce da jibur radu alai ba wajibi bane kamar yarwa kuma ya gode da manasa da sallama ya yi mai kyau amma ya yana da kyau ma ba wajibi ba kama la ya jibo ala ahli bidai kama yadda ba wajibi ba kama yadda sallama wa yan bidiya wa aula kuma hakan shi me kace ne salamu alaman tamasaka bil haq wannan sai kafirin na kada yi ko su ne zalla amma in muka ce ko da kafirai sha tara musulmi ne za ka yi assalamu alaikum wanda ba mai kyau sai dai zuciyar ka ga niyyar daga tana barci alama ya nama ya fauna fana ba da ta zama fauna abin da faɗa ne daidai ya da ban ba da ta fuskula ko wata jima'a shaita Allah ya fi mana subhanahu wa ta'ala da bihamdihi nashhadu an la